اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون waɗanda suka siffantu da abin da aka faɗa suna da mummunar azaba a duniya ta kisa da kamu kuma a lahira sun fi kowa hasara a cikin mutane ta yadda za su yi hasarar kawunansu da iyalansu ta shigar da su a cikin wuta.